الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام تاشد رسينا 36 أتكن كراتمنا alfiyat imam suyuti tare da sharhinta minhaj zaun nabar yau 26 ga watan rabi'u thani hijira ta 1439 wadda ta daidai da 14 ga watan daya shekara ta 2018 ta miladiya za mu tashi man tuqbalu riwayatuhu wa man turad wannan mun gama wato abin da ya danganci bangaren farko na mustala shine mabahis din alhadith da taksimat dinsa da kowane nau'i daga cikinsa da kuma hukuncin kowane nau'i wanda yake wannan kusan shine yawancin multafan mustala suke takaita da shi irin kanana da farko yanzu kuma za mu shiga abin da ya danganci ilimin aljar wata adil da wannan ilimi ne shi ma nasa na kashin kansa da yake an sashi a cikin ulumul hadith saboda yana da alaka da abin da yake sanya a karɓi riwaya ko a yi raddinta kamar yadda ake karanta shi a ulumul hadith haka ake karanta shi waɗansu daga cikin dai mabahitinsu ake karanta su a usulul fiqh saboda wajen mabhatin al'adilla wani yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma a na son kafin mu shiga mai addu'a ga malaminmu wanda ya koya mana wannan fannin sheikh abdulaziz ibn muhammad al-abdullatif wanda ya rasu yau kusan sama da shekara ashirin kenan har ya rubuta littafi wanda damun fara karanta shi da su malam mufta da wabitul jarhi wa ta'adil na'am ko ala muktar kautin da littafin aiko da wadda ɗauja sai yi masa addu'a Allah musalli ala Muhammadu wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammadu wa ala Ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid اللهم اغفر لعبدك عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف وارحمه اللهم عافه واعف عنه اللهم اكرم نزله ووسع مدخله اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم ادخله الجنه واعذه من عذاب النار ومن عذاب القبر اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين shine ma Dr. Sani Ishrafi a Magister wajen littafin Sadawabit al-Jarh wa Ta'dil inda al-Hafiz al-Zahabi a Magister din sa eh karai ma shi ne mushirif dina a wajen da na zan fara doktora to Allah ya masa sai rashin lafiyar ta zo sai aka canza mu na koma wajen sheikh matar na shi ma sheikh matar Allah ya masa rasuwa shi ma Allah ya masa rahama Allah ya haskaka rahama kabarinsa na bismillah
الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول المؤلف رحمه الله من تقبل روايته ومن ترد روايته na'am yace man tuqbalu riwayatuhu wa man turaddu ko kuma wa man turaddu riwayatuhu haka nuska biyu wata nuskar kawai man tuqbalu riwayatuhu wa man turad wanda ake karban riwayarsa da wanda ake raddinta wato wanda ake karban a wanda ake karban nakalinsa abinda ya nakalto da wanda ake raddin nakalinsa wadalika an na cewa saboda labari a labari a cikin addinin musulunci dole sai da wanda yake kawo shi ba kowa ne zai iya kawo labari ba a ce a duba gaskiyar labarin ko rashin gaskiyarsa da duban abin da ya faɗa abin da ya faɗa ya dace ko bai dace ba saboda da yawa daga cikin labarurruka ba za ka iya tabbatar da ingancinsu ko rasin ingancinsu daga gundaren abin da aka faɗa ba za a iya tsara labari ya dace da a tarihi ya dace da dukkan mulabasat da dukkan siyaki amma kuma ya zamanto ƙarya ne saboda wanda ya kirkiro shi in ba amintacce ba ne to kuma sannan haka allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu to saboda haka kaga kenan wanda yake riwaya yana da muhimmancin a san shi don da haka ne za a yi tabayyo a wata ƙira'ar fata tabbatu ku nemi tabbaci to shi sa wannan yake da muhimmanci a babin a babin hujjoji na shari'a na to wannan mabhasin kenan wanda ake karɓar riwayarsa da wanda ake raddin riwayarsa na'am
لناقل الأخبار شرطان هما عدل وضبط أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا خرم مروءة ولا مغفلا يحفظ إن يمل كتابا يضبط يحفظ إن يمل كتابا يضبط
إن يرو منه عالما ما يسقط ما يسقط ما يسقط نسخة نعجلنكو ايه ان يمل
إن يروى بالمعنى وضبطه عرف إن غالبا وافق من به وسل
نعم آه na'am yace linaqilil akhbari shartani mai riwayar akwai sharadi guda biyu linaqilil akhbar ga mai riwayar al akhbar hadisai nan al khabar bi ma'na al am shine cewa ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma udifa ila ghairihi tunda farko mun fadi al khabar wal hadith wal athar to nan al khabar da ma'anarsa shamil wanda ya hada hadisai da athar ya ce ga mai riwayar akhbar abubuwan da ake riwayar su ta fuskar da isnadi sharfan yana da sharaɗi guda biyu kuma su waɗannan sharaɗai su ne adlun ya zamanto adali wa babtun kuma ya zamanto babiki mai hadda mai kiyayewa al'adalatu wa babt kamar yadda muka yi a cikin mafafin alhadithus sahih an ya kuna musliman to shine yazo zai maka bayanin menene adala an ya kuna musliman ya zamanto ya kasance musulmi domin wanda yake ba musulmi ba ba adal bane ba adali bane wanda yake ba musulmi ba ba adali bane a mukallafan kuma ya zamanto mukallaf ya zamanto mukallaf bi ma'ana ya zamanto baligi mai hankali saboda wanda ba baligi ba ba za a ba shi da ba za a sifanta shi da adala ba ba zai yi shaida ba to in ko ba zai shaida ba ba zai yi riwaya ba amma wannan sharaɗin da shi kansa sharaɗin an ya kuna musulman sharɓani ne inda al'ada la inda tahammul lokacin da zai yi riwaya ba lokacin tahammul ba za mu ƙara bayani in muka zo kansu lam yartaqib fisqan bai aikata fasikanci ba aikata fasikanci shine yake fitar da shi daga adala bai zaman bai aikata fasikanci ba bi ma'ana wato a wato abinda ake nufi da fasikanci shine irtikabul kaba'ir wal israru ala sagair ya aikata kabira kuma ya ci gaba da aikata sagira ba yana tuba ba kullum yana ci wato baya barin as-sagair wala harma muru'a kuma lam yartakib harma muru'a bai aikata abin da yake wa bai aikata abin da yake suka yake wato bata almuru'a mutunci ba almuru'a ita ce sifa da take daukan mutum ala makarimul akhlaq wa husnul adab akan kyawawan dabi'u da kuma ladabi kyakkyawa shine wato almuru'a wanda yake yawanci kamar inda muka ambata yana koma ya zuwa ga al'ada abu ne wanda yake koma ya zuwa ga al'ada saboda wanda bai tsare mutuncinsa ba ba zai ji tsoron ya zamanto yayi abin da zai suka ga addininsa ba wala mughaffalan kuma ba mughaffal ba al-mughaffal shine wanda yake ba shi da fitna ba shi da adaka yanda idan aka kawo masa ba daidai ba a fuskar daidai ba zai gane ba shine al-mughaffal wala mughaffalan bai zama to mughaffal ba yahfizu in yumli yahfazu in yumli kitaban yadbitu yahfazu in yumli in yumli na imla yana da hadda in yumli idan yayi imla'i wato idan zai yi riwaya ba tare da littafi ba yahfaz hafizi ne kitaban yabbitu in yarwi minhu kuma yana haddace yana tsare littafinsa yabbitu yana wato kitaban yabbitu wannan ishtigali ne yana yana kiyaye littafinsa in yarwi minhu in yi riwaya daga littafinsa kaga in yi riwaya daga littafinsa ba a buƙatar haddar haddar kwakwalwa eh ba a bukatar hadda kwakwalwa in yi riwaya daga littafi inda littafin yana nan to tsare sharaɗin littafin ya zama to ya tsare shi idan zai yi riwaya daga littafin ne ya tsare shi ya zama to tun da ya rubuta in wajen rubuta shi ya kiyaye shi ya yi muƙabala da shi kuma ya ajiye shi yadda wani ba zai je masa ƙari ko ya goge ba kuma in ya tashi riwayar daga littafin zai ruwaito don wanda yake ba shi da hadda idan ya ce kuma yana da littafi amma sai ya ce ai ba komai ai na haddace sai ya ajiye littafin ya zo ya ruwaya da haddasa to wannan yana daga cikin rashin babt ga ya hada al'adala da zabtin da yake bayanu aliman ma yusqitu kuma yana halin kasancewarsa mai sanin ma yusqitu abinda yake faduwa daga cikin littafin na riwayar ma yusqitu in ma yusqitu na'am yana sanin ma yusqitu in yarwi bil ma'ana yana sanin abin da yake sarefarwa yake fadarwa in yarwi bil ma'ana in yarwaito da ma'ana ma'ana yana sanin abin da yake canza ma'ana idan yayi riwaya bil ma'ana eh wannan yana da alaka da in yarwi bil ma'ana aliman ma yusqitu in yarwi bil ma'ana yana sanin abin da yake fadar da ma'ana in yi riwayar da ma'ana wa dabtuhu urib kuma dabtin nan nasa ana sanin sa in galiban ma in galiban wafaqa man bihi yusib idan ta fuskar galibi ta bisa rinjaye yayi muwafaqa da wanda aka sifantar da shi da addabt wato in ya zamanto ya yi riwaya ya zamanto riwayarsa tana muwafaka da wanda dama an san su masu babt din ne to sai a ce shi ma yana da babt shine wato hanyar sanin babt shine a muqaranar riwayarsa da riwayar huffat na'am to wannan sune a cikin waɗannan abiyat din guda hudu wanda ya kawo to kowanne idan muka zo insha Allah majin sharhin za mu faɗi menene asalin itibarin wannan abubuwan guda biyu na'am wanda ake karɓar riwayarsa da wanda ake wato raddin riwayarsa ai wannan shine inda ake bincikensa وهو النوع السادس والثلاثين shine nau'i na 36 وما يتعلق بذلك da abin da yake da alaka da wannan من مراتب التعديل والتجريح daga wato matakan ta'adil wato adaltarwa ba ma sifanta rawi da sifar adala wata jiri da kuma sifanta shi da sifar aljarhu shine wato suka na'am يشترط لناقل أي راوي أخبار ana sharɗantawa ga mai riwayar hadisai غير المتواتر nan ya ce rairil mutawatira wannan yana da kyau a sani cewa ita shi jahuwar ta'adil sharuɗansa ga ga akhbarul ahad ne shi in ka zo alhadithul mutawatir ba ka neman sirofin jarhuwar ta'adil adadin kawai kake nema adadin ya kai tawatur ko bai kai ba daga an samu adadin shi kenan ba ruwanka da sifar arruwa saboda adadin shine yake sanya al'ada ba zai yi a ce waɗannan sun haɗu sun kirkiri labarin ba saboda haka baka buƙatar binciken ruwat na'am لمترجم روايته domin a kafa hujja da riwayarsa wato domin ya zamanto an karɓe ta شرطان ana sharɗanta sharaɗi guda biyu فاتفاق الجماهير من أئمة الحديث والفقه a a bisa to don haka ittifaƙin wato taro mai ɗumbin yawa na manyan malaman hadisi da fiƙihu كما صرح به جماعة من المحققين kamar yadda jama'a taro na malamai waɗanda suke masu tabbatar da abubuwa kamar yadda suke هما su ne su ne waɗannan sharaɗai شرطان a sharaɗan su ne عدل وضبط adlun wa babsun nan sai ya kawo shi da sigar masdar to kun san aka sifanta mutum a in aka bada in in, a- a- idan masdar ya zo a- da da a matsayin khabar da suna to ana kaddara masa a- sahibul a- ana kaddara masa ismul fa'il ai zu adlin sai a kawo a- ko kace ko kace adl- a- ad- ko dai ka ana takdir biyu ake yi in aka badala in aka yi in masdar ya zo khabar ko dai ka ɗauke shi ka ƙaddara zu kafin wannan eh eh ka ce zu adlin Hmm, hmm, zu adlin ko kuma ka ce masa a a sahib ka- bi ma'ana adil Hmm, adlun a wa dhabtun a wannan adlun na'am ad- a- adlun wannan ba masdar bane ko adlun fa huwa adl wannan is a- wannan yana daga cikin sigatu ismul fa'il ne Eh, fa'lun fa'lun eh amma dabtun shi wannan masdar ne eh masdar ne ai wato sh- a- linaqil al-akhbar shartu naqil al-akhbar adlun yana nufin adala na'am أي كونه عدلا ai kasancewarsa adili وكونه ضابطا da kasancewarsa babitan بما يعنيه lima ya ruhi ga abin da yake riwayarsa me yasa ya zamanto al'adala ya zamanto shart saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a sa- saboda wajen kar- wa- wajen shahada wastashidu da wai adla wa ashidu da wai adlin minkum wa ashidu da wai adlin minkum ku shaidar da masu adala, masu adala daga cikin ku Ah, da kuma kan cewa masu rubuta shahada aka ce musu su yi shi bil adl Mm. Ah, ah, wal yaktub ah, fa- fal yak ah, بالعدل فال- وليكتب يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إن أكا صفة عدالة تدوانا شين شرعا دكما كان شوار إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تدوانا ينونا كان شوار الفسوق wanda yake akasin adala ne wato ba a karban labarinsa sai an yi tafabbut wanda ya nuna kan cewa inda adali ne ya zo za a karbi labarin nasa in adali ne ya kawo kawai za a karba to wannan suna daga cikin sh- a, hujjojin da yasa ake sharaɗin adala wajen karban labari shi kuma shara- da- da ya- abin da yasa aka kiya aka sanya bob ya zamanto sharaɗi na karban a labarin annaqil shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa naddara Allahu imra'an sami'a minna shay'a فوعى سمع سمع سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها كأغني وانا ينا نوني أكن باب تند أم فدي الوعي فوعاها أي فحفظها شيني ينونا wato abbabtu inda tahammul yayin da yaji ya kiyaye fa addaha kama sami'aha ya ruwaitar da ita ya ruwai nakalinta ya sadar da riwayar kama sami'aha kamar yanda yaji to kaga babtu inda al'ada kenan to wannan shine asali akan itibarul adalati wa wannan sune asali akan itibarul adalati wa dabt al'adala wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fata bayyano da kuma wannan hadisin nabbar Allahum ra'an sami'a maqalati na'am wa fassara al-adlu adla ya fassara al-adl ibrawi ya kasance musulmi mukallafan na farko saboda wanda yake musulmi a wanda yake ba musulmi ba ba za a sifantar da shi da adala ba domin ba abin yarda ba ne mimman tarbauna mina shuhada wanda kuke yarda da su daga cikin masu shaida to wanda yake ba musulmi ba ba abin yarda ba ne shi sa nema wajen shaida a gaban alkali idan mutum ya tashi zai faɗi cewar zai taskiya zai tsarkake shaida sai ce adlun riban adlun riban adali ne abin yarda to wanda yake ba musulmi ba ba abin yarda ba ne
kamar ya yi da hadisin kamar da gani da jubairu da jubairu da gudun da ruwa da hadisa da zama na sallan magareba na karanta so zato ya wato shi hal shirki lokacin da mushirki ahsan wannan yana da kyau abin da ka kawo shine abin da ya kamata mu yi ishara gare shi cewa wannan sharaɗin al'adala din nan wannan an ya kuna musliman ana nufin indal ada indal ada yayin da yazo zai riwaya ba inda tahammul ba saboda musulmi zai iya saboda cikin gaban hadith sun kawo hadisai ingantattu na waɗanda suka yi tahammulin hadisi lokacin ba musulmi bane amma suka yi riwayarsa bayan san musulmi da kuma aka sa su a cikin littafin hadith kamar na Abu Sufyan kaga abu hadisin abu sufyan da ya je wajen hirakal ya yi tahammuli a lokacin yana mushiriki amma daga baya ya zanta ma abu ibn abbas da hadisin bayan ya musulunta sau da haka hadisin ya zama to ingantacce kuma kawon misalin da ka kawo mana muktar na jubair ibn mut'im ibn adi ya zo lokacin da ya ce ya ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana sallan magriba yana karanta wa tsohuwa kitabin mustor lokacin wannan bai musulunta ba amma ya roeto hadisin da ya roeto hadisin bayan ya musulunta ne saboda su buhari suka sanya hadisin a cikin littafansu shi a lokacin an kawo shi makka ne a lokacin a cikin ribatattun yakin badar ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallan magriba lokacin yana cikin ribatattu da aka daure ya ji shi yana kiran yana sallan magriba yana karanta wa tsoro kitabin mustuf kaga lokacin shi ba musulmi bane amma saboda haka yayi tahammul halal kufr amma al'ada lokacin yana musulmi dan haka wannan sharadin sharadi ne inda al'ada la inda tahammul na'am sharadi ne inda al'ada inda al'ada la inda tahammul na'am mukallafan kuma ya zamanto mukallafi na'am
ai baligan aqilan ai ya zamanto baligi ba yaro ba aqilan mai hankali ba mahaukaci ba walau abdan ko da bawa ne a imra'a ko da bawa ne ko mace wannan ba sharadi bane cewar sai ya zamanto hur sai ya zamanto hur domin domin al-mukallaf domin bawa mukallaf ne kalhau wajen abubuwan shari'a wajen abubuwan haƙoƙin Allah na'am wala yuqbalu kafirun dan haka ba a karban kafiri illa wusuqa bihi domin babu aminci tare da shi ma'a sharafi nasirin riwayati an kafir tare da daukakar matsayin riwaya daga kafiri lifuziha ala kulli muslim saboda zartar da ita zartarwarta a cikin kowane musulmi idan ya ruwaito riwaya zai zamanto a banza a zartar da ita akan kowane musulmi to ta za a yi a karɓi wannan daga wanda yake kafiri abinda yake zai ruwaito da zai kai ya zuwa ga kowane musulmi na'am
wala majnun haka dalika ba a karɓa daga majnun domin shi almajnun ba zai iya yiwuwa wato ya tsare kansa daga kurakurai ba haka nan ma yaro amma shi yaro fil asah a mafi ingancin magana li'annahu bi ilmihi domin da saninsa cewa shi ba mukallafi bane watakila ba zai iya tsare kansa daga karya ba don haka ba za a aminta daga gare shi ba a wani ƙaunin aka ce yuqbal ana karɓar riwayarsa idan aka san in aka san tsare kai anil kadhib daga ƙarya to shi ma wannan wasai kun ga to ai kun zo kun ji karatu ku tafi ko shikenan ku je gida in ulima minhu shi yaro sahi wato shi yaro shi ma ana yi masa tafsilin da ake ma alkafir abinda ya yi tahammulinsa fi halatta siba yayin da yake yaro za a iya karbansa in yayin da ya zo yin ada'i ya zamanto ya balaga saboda kaga kamar mahmud ibn rabi ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqaltu majjatan majjaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi wajhi na kiyaye majja da annabi sallallahu alaihi wato tofi na ruwan alwala da ya tofa a fuskata a lokacin yana dan shekara shida amma ya ruwaito shi ko malamai suka ambace shi a cikin littafin su na hadi saboda abin da wannan riwayar da ya halatul tahammul da lokacin yana yaro lokacin da ya tahammul ne amma da ya tashi riwayar yana da girman sa haka dalika kamar hadisan kananan sahabbai kamar a aisha a aisha to badal wahyi aisha zai iya zamantowar abinda tunda ba lalle ce tahammul tana yarinya ba ba lalle ce tahammul tana yarinya sosai a tana yarinya ba akan ruwayoyin da ta yi da ta zamanta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita to haka ba za ka iya bambancewa cewa wannan ta yi tahammulin sa tana yan kankanwa bane amma kamar ibnu abbas wanda yake ya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yace wa qad nahaztul ihtilam na kusan balaga kaga abubuwan da ya tahammuli da mubasharatan kaga a lokacin fi halatus siba yana yana dan kankani kamar yadda ya haɗe hadisin a annab sallallahu alaihi wasallam ya goya shi a bayan jaki ya ce ya gulam ini wa allimuka kalimatin fahfad hunna ihfadillah ya fadka wani hadisin na tirmidhi to kaga wannan yana yaro ne kuma kamar hadisinsa da ya ruwaito lokacin hajjatul wada ana sallah ya taho fa aqbaltu ala atani wa marartu bi ba'd as-saff da to akan jaka hannu wuce ta gefen sahu ba wanda ya masa magana kaga wannan hadisi ne wanda aka yi hukunci da shi akan cewar idan liman ya sanya sutura wanda suke akan sahu ba sai su sanya sutura ba ya kafa hujja da abin da yi da ibnu abbas din yayi to kaga wannan abin da ya tahammul ne fi halatis siba amma ya ada'i ya warwaito bayan ya riga ya balaga to tare da cewa waɗansu suna cewar in ma yaron kamar yadda ya ambata a nan wajen ya fahimci cewar ya kare wato ya yi taharruzi daga yin karya ko lokacin al'ada ɗin ma zai iya ruwaitowa yana karni bi dalil kan cewar tunda ita riwaya far'in shahada ce akwai lokacin da ake karban shaidar yara ko akwai lokacin da ake karban shaidar yara yara ana karban ana yadda da shaidar su a wajen hukunci idan suka yi shaida akan abin da ya afku tsakanin su ne kuma wani babba bai shigo wajen ba kafin su yi tahammulin wannan shaidar tunda babba zai iya ce musu in an tambaye ku kuce kaza to saboda haka sai suka yi taharruz daga wannan to ganin kan cewar an karbi shaidar su a wata hala ya nuna riwaya ma akwai halar da ake karbanta to shine nan suka san da sharadin ya zamanto in ya in ya hankalci cewar in ya hankalci cewar ƙarya ba ta da kyau kuma ba zai yi ba amma dai abinda yake shine al'asah shine cewar ba a karɓar riwayar yaro idan bai balaga ba riwayar yaro idan bai balaga ba yayin wato ba a karɓar riwayarsa inda al'ada amma ana karɓar riwayar da ya ta hammulinta a halattu siba a halar yarinta ya riwayar ta bayan ya balaga to duk wannan yana da alaƙa da sifatul al'adala yana da alaƙa da sifatul adala yawanci ta'arifin adala dinnan ɗaya ne tsakanin malaman hadith da malaman fikihu saboda haka abinda sukan faɗa a kone ke bar sai mun gama a wajen ausa ɗin sai mu kawo tarifin fukaha kamar yadda suka ce na'am bai kuma aikata fasikanci ba alfisk wannan shi ma masdar ne ai aiki wanda yake mai fasikantarwa shine ma'ana alfisk din alfisk din kamar shine ainihin fita daga da'a a amma ma'anarsa ai mufassiqan mai fitar da mutum daga da'a kuma wala harma muru'atin nan yace wala yartakib ni ko sai naga kan cewar lam yartakib fisqan wala wala eto haka ne a kaddara i'adatul amil na'am wala yartakib ko kuma to wannan yayi atfin jumla alal jumla kenan amma maimakon haka ai atfin al maf'ul alal maf'ul mana lam yartakib isman wa lam yartakib kharma muru'a kuma bai aikata harma muru'a abinda wato yake suka ko kuma yake bata almuru'a alharm shine huda asalin ma'anar harm kenan huda saboda haka kamar muru'a din wata garkuwa ce sai aka suka aka suka akanta ya zama to kan cewar ta huje to muru'a din abinda ake nufi da almuru'a shine mutunci haka mukan fassara amma ana nufin sifa da take sanya mutum yayi ya lizimci wato kyawawan ɗabi'u da kuma nisantar miyagun sifafu sifofi na a bisa abinda aka tantance shi a cikin babin shahadat a cikin littafin fikihu a to wannan almuru'a kamar yadda muka ambata tana daga cikin sifofin adala saboda wanda bai tsare mutuncinsa ba ba a aminta da shi akan cewar zai tsare addini a wato zai tsare adalarsa zai tsare gaskiyarsa saboda bai damu bai damu a ce yayi abun kunya ba dan haka in aka gano cewa yayi ƙarya ba zai damu ba to shi yasa aka sharɗanta ta a cikin wato a cikin sifar adala na'am وتخالفها في عدم اشتراط الحرية والذكورة
to ita al'adala wa tukhalifuha ita riwaya tukhalifuha tukhalifu shahada tana sabawa da shahada fi adam ishtirat al-hurriya a cikin rashin sharɗanta yanci wa dhukura da maza da kasancewar namiji kama yadda ne ishara gare shi ɗazu wato a shahada da a riwaya suna haɗuwa suna rabuwa suna haɗuwa wajen cewar kowannensu ana shaɗanta adala amma suna rabuwa wajen cewar ita shahada ana shaɗanta yanci bawa ba za a karɓi shaidarsa ba amma riwaya ba a shaɗanta hurriya haka zalika tana sabawa shahada ana sharɗanta mata shaida ya zamanto namiji amma wajen riwaya ba a sharɗanta wannan ana karɓar riwaya daga namiji da mace to me yasa aka sharɗanta hurriya a cikin shahada ba a sharɗanta ta a cikin riwaya ba menene dalilin da ake sharɗanta hurriya a cikin shahada ba a sharɗanta ta a cikin riwaya ba to saboda ita riwa shahada tana tana alaka da tabbatar da haƙƙi ga wani tabbatar da haƙƙi ga wani saboda haka shi ko bawa shi ba shi ba da haƙƙi ita zai tabbatar ma da wani don haka idan ya tabbatar ma da wani haƙƙi zai zama to an kwace haƙƙin daga wajen wani ne an bashi shi wanda aka kwace zai kan cewa ta yaya za a yi wannan wanda yake shi bashi da haƙƙin ma ya samu haƙƙin zai zo ya zama to sababin da za a hana shi haƙƙinsa saboda haka ba za ta yi maganin rigima ba shaidarsa ba za ta yi maganin rigima ba haka zalika mace yana ganin kan cewa mace ikonta a mallaka naƙisi ne saboda haka ta yaya za a yi a gina hukunci akan abin da mace ta kawo akan abin da ita kanta ba za ta iya wannan rigimar ba saboda mulkin ta naqisi ne to saboda haka aka sharɗanta a ɗaya daga cikin fuskokin da aka kawo kenan na jin alfarqul awwal a cikin littafin alqarafi alfuruq shine alfarq baina shahadati war riwaya na jin shi na farko wanda ma ya kawo ya kawo fuskokin bambanci tsakaninsu to kuma kun ga shi yasa a waɗanda suka tafi yanzu ganin wata ganin wata shaidar ganin wata babinta shahada ne ko riwaya ne mutum ya zo ya ce ya ga wata wanda ya ce shaida ne kun ga sai ya ce dole sai mutum biyu kuma dole sai maza kuma dole sai ya'ya wanda kuma ya ce babinta riwaya ne sai ya karbi shaidar mutum ɗaya kawai da imam ahmad ya yi na'am da hadisan abdullahi ibn umar da hadisan abdullahi ibn umar yana karfafa cewa riwaya ce ba shaida ba ce to ita tana da alaka da haƙƙin wani tabbatar da cewa watan azumi ya tsaya yana alaka da haƙƙin wani haƙƙi ne na Allah da yake shafar kowa saboda aka karkatar ta gababin riwaya ya fi ƙarfi bisa karkatar ta gababin shahada ku karanta wannan alfarga da ala wanda wanda duk suke kokarin tara littafai daga cikin littafan da ya kamata ku samu waɗanda suke za su ba ku zauƙ na fikihu sosai ya sanin matattarar abubuwa don shi littafi na qawaidul fiqhiyya da usul gabaki daya ku samu littafin nan al-furuq na al-qarafi yana da kyau ko mutum zai nuna maka littafi na wasa kwakwalwa littafi na wasa kwakwalwa zai nuna maka irin a wato al-uslubul ilmi uslubi na ilimi na malamai zaurancen malamai inda suke magana zai taimaka sosai na'am to haka zalika to wannan ya kawo alfarq bayin wato shine ya kawo alfarq bayin shahadati war riwaya na'am Allah madaukaki yace ya ku wanda suka yi imani in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wato ku nemi tabbatarwa tabbatar da gaskiyar magana wannan shine asali na itibarul adala kamar yadda muka ambata na'am kuma Allah ya ce ku kafa shaidar ma'abuta adalci daga cikinku a suratul talaq ya zo a cikin hadisi kada ku yi riwayar ilimi face daga wajen wanda kuke kada ku ɗauki ilimi sai daga wanda kuke karɓan shaidarsa imam al-baihaqi ya ruwaito shi marfu'an wa mawqufan ina wannan fathul mughith na as-sakhawi da bari in usman yazo sai a dauko ba kuma zauna zauna in usman yazo sai a dauko shi a so nake na ga martabar wannan hadisin saboda da hadisin da aka ce ruya mawfu'an wa mawqufan to wanne ne ta'arudul raf'u wal waqf dole a tabbatar da riwayar da take ita ce mafi rinjaye na amin wannan yana cikin nau'i na illa kenan mene eh dama an kaga hadisi an ruwaito shi ta fuska biyu ya nuna kan cewa mawridul illa ne wanne ne ba wanne ne ba marfu'an din ne ko mawqufan imma ya zamanto sihhatul wajhain wa imma ya zamanto al marfu' shine daidai imma ya zamanto al mawquf shine daidai in al marfu' shine daidai al mawquf ba zai cuce shi ba wanne eh gabaki daya duk wani abu na ilimi ya hada a cewar ba a karban ilimi daga wanda yake ba fiƙa ba to shi yasa dai gaskiya ne wannan hadisin na'am eh eh to ai dan shi ai ana karban inda za a karbi ilimi daga wajensa ai za a karbi shaidarsa ko na'am yanzu da za a karbi riwayarsa kuma ka ƙi karban shaidarsa inda za a karbi shaidarsa ba to ba a karbi riwayarsa ba na'am adalarsu shi ne ba sa ƙarya to ai saboda a cikin a'a kada ka ce suna yi duk wanda suke yi duk wanda suke yi malama da ce ba su karɓi wayarsu ba yanzu yanzu irin katadarta da muke ta karanta katada katada dan kadariya ne ra'ayinsa kadar ne ta ce ba ta karɓi wayar katada ba eh a sadusi ba katada kadari ne imamu min ahal amma ga shi ga ruwayoyinsa nan a tafsir ga sunan a hadith ga sunan a fiqh imam ne ina immatul ina immatul ilm
wala nace ka hanka zo fiqh kamar wasu malamai suna maganar da akwai sashen hadisi da mutum ya kamata a wannan na hafiz ne eh bincike yana bukatar bincike al-sakhawi ma bai kawo shi ba yana bukatar bincike saboda haka to bari dai mu karanta mu ji tun na mafi sahih muslim a cikin sahih muslim a mukaddima ne an sa'ad ibn ibrahim daga sa'ad ibn ibrahim la yuhaddithu an nabi sallallahu alaihi sallallahu ta'ala alaihi wasallam illa thiqat babu waɗanda suke za su suke da wato suke yin riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam illa thiqat sai amintattu amma wannan magana sa'ad ce maqtu ne ko sa'ad tabi'i ne sa'ad ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn auf saboda haka bal tabi'i tabi'i min atba'i tabi'i saboda haka wannan maqtu ne al maqtu zai zama shaida ga zai zama to shahid ga hadisi marfu eh a'a na ce almakto zai zama shaida zai zama to shahid ga hadisi marfo yanzu alhadith marfo da aka rito daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ai nemo sa shawahid sai nemo maganan malamai su karfafa shi ko mawquf ba zai zama to shahid ga marfo ba gyara ba zai fi kashi ba haka zalika a cikinsa dai a cikin sahih muslim duk a mukaddima ne wannan ilimi da kuke gani addini ne da haka ku duba ku ga wanda za ku karba addinin ku daga wajensa to duk wannan akan itibarul adala ne sai an bince wato wannan duk istinas za a yi da su amma asali shine aya amma abin da ya kamata ya kawo na asali dalilin itibaru babt shine hadisin da muka kawo a nabbar Allahum ra'an sami'a maqalati ko sami'a minna shay'a eh fawa'aha yace shi yasa as-sahawi yace wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam nabbar Allahum ra'an sami'a maqalati fawa'aha al-hadith aqwa dalilin ala dhalik لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق بل صرح بقوله فرب حامل فقه غير فقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه نعم وانا عفوا وانا أكن عدم اشتراط الفقه ني. نعم
وروى البيهقي عن عمر بن الخطاب البيهقي يا رويته دقى عمر بن الخطاب
ya kasance yana umartar mu kada mu kada mu mi riwaya face daga amintacci to sannan sai ya fassara abbabt nan da ake nufi nan ya gama da al'adala ko al'adala ya gama da sifofinta kamar yadda ya ce al'adala dinnan kamar yadda take a wajen littafan fikihu na ash-shahadat malaman fikihu kuma kun san abin da suka ce kamar yadda ibnu asim ya ce a cikin tuhfa wal adlu man yajtani man yajtani bul kaba'ira wa yattaqi fil aghlab as-sagha'ira wa ma ubiha wa huwa fil 'iyani yaqdahu fi muru'ati al-insani kage ya faɗi sharuɗan man yajtani bul kaba'ir wanda yake barin kaba'ir saboda haka wanda ya bar kafirci min babi aula tunda akbarul kaba'ir ai shine kufur sauraka da yace man yajtanibul kaba'ir kaga in ka faɗi al akhas in ka in ka kore a in ka kore al am al akhas ma min babi aula dan al kabira ya hada da kufur da abinda ba kufur ba sauraka in ka kore al am al akhas ya koro kamar yadda muka yi a cikin mabahisul aqliya ko na farko kenan wa yattaqi fil aghlabi as-saga'ir kuma mafi ranjayen lokaci yana kare kansa daga as-saga'ir to shine ake cewa adamul israr ala as-saga'ir ita sagira ba ana nufin kar a yi ta ba in mutum adali ne koda yana saga'ir in dai bai yi israr ba ta zamanto masa al'ada kullun cikin ta yake baya ganin ta a komai to wannan ba zai ba zai sarrafar da sifar adala gare shi ba shi sa kun ga sukan ce amma wato imam ahmad yana cewa wanda ya dawwama akan rashin sallan sunanin rawatib ba za a karbi shaidar sa wanda ya dawwama akan ta baya yi a sunanin rawatib ba za a karbi shaidar sa to shi kuma wannan ba wani wannan kun ga wani lokaci ana duba wannan su itibarat ne wanda ya zama to bai damu da ita ba ya nuna rashin damuwarsa da addini ya nuna rashin damuwarsa da addini wanda ya dawwama akan shi ba ruwansa baya sarai baya baya sunanin rawatib kun ga wanda wanda za a wanda za a yi karɓar shaidar tasu ai kun ga da yawa wannan da shi ma ya kasu wani zai ga shi an kana da shi wannan na magana ce shi kuma wannan ma na ganin cewa rashin samu da wani zai kana yin zarar cin a san shine ai yanzu yace shine ai yace wa ma ubiha wa huwa fil iyani yaqdahu fi muru'ati al insani da abin da yake an halatta shi wanda in yayi a idan mutane zai yi suka akan muru'ar mutum shi ma yana barin sa shine sharadi na uku saboda ka sharuɗa guda uku ne na adala ijtinabul kaba'ir da ijtinabul israri ala sagair da ijtinabu khawarimul muru'a to ita muru'a asalan abu ne wanda yake halal amma bisa al'ada ake ganin bai dace da makarimul akhlaq ba bai dace da matsayi ba kamar mutum yana cin abinci akan titi to kaga wannan al'ada ne yanzu wataran akwai abokina wani gondo akwai wani babban malami a misra babban malami ne yana karantar da yana karantar lokacin na yana karantar da muwatta sharhin zurkani a masallacin sheikh ahmad dardir ad-dardir mai sharh al-kabir mai hashiyatu da su wanda ya sharh al-kabir wanda da su ke masa hashiya sheikh ahmad dardir shahararren malamin fikihu ne sun yi zamani da shehu usman shine sharh al-kabir akan mukhtasar wanda kusan dai malaman ma'anan shine suka dogara gare shi wajen fahimtar mukhtasar ya fi shahara bisa jawahirul iklil to akwai inda aka binne shi an gina masallaci a wajen to akwai shi shekh al'adawi yana yin sharhin zurkani a wajen yana darasi bayan sallar magarba hannu ma na taɓa zuwa darasinsa da na je misir tun lokacin da ake yakin saddam 1991 to sai wata ran walin gwandu sai ya gan shi a madina yana cin abinci a ɗakin a gidan cin abinci restaurant shi ba dan gari bane yanzu yana cin abinci ya ce wallahi shi da yana ganin sa yana cin abinci a nan sai ya sare masa ya ce ya za a yi malami kamar wannan yanzu yana cin abinci a maka to ga shi a wajensa wannan yana daga cikin khawari mulmuru'a to amma shi a wajensa wannan ba wani abu bane wannan ba wani abu bane banda musamman da yake ga bakunci musamman da yake ga bakunci eh saboda haka ba zai suka akan saboda haka abu ne wanda ake kayyade shi da da da al'ada yanzu kaga kamar a wataran shu'ba an tambaye shi akan rawi sai ce a baya ba zai karbi riwaya daga gare shi ba aka ce me yasa yace ra'aituhu yarkudu ala birzawun yace na ganshi yana sukuwa akan jaki shi ne dalili na gan shi yana sukuwa akan jaki yanzu mutum ya hau jaki yana sukuwa kan gaba halal ne ko to amma wanda za a gaina yin haka wanda za a gaina yin haka ya nuna bayin shi da rashin cikar hankali da rashin kamewa abu ne na yara abu ne na waɗanda suke ba masu mutunci ba a cikin al'umma a ga mutum yana sukuwa akan jaki in akan doki ne ko akan raƙumi ne za a ce amma a ga mutum yana sukuwa akan jaki wani irin nishaɗi ta washe malato wanda yake sai su ce wanda yake da irin wannan tsayish din ba shi da razana wato jin nauyin kai da nauyin hankali da kamewa da izzatun nafs wanda ba shi da wannan ai ba za a amince masa ba akan karɓan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa shi yasa ba sa cin abinci a waje eh a cikin adabul qa a cikin adabul qadi ba alƙali ba zai ci abinci a waje ba ko kuma mutum ya tafi kansa ba hula kamar yadda misalin da na kawo muku na 'yan saudiya cewa idan ana so a yi mutum ta'azir sai su sai a je da shi cikin tsakiyar gari sai a cire masa wannan kutura din tasa sai a ce to tafi gida sai ya taka malashin to kuda asali abubuwa ne waɗanda suke sun halatta shi yasa nan a awardi imamu sahawi ya ce na'am قد حقق الماوردي أن الذي تجنبه منها شرطا في العدالة وارتكابه مفض إلى الفسق ما سخف من الكلام المؤذي والضحك abin da yake daga cikin abubuwan muru'a wanda yake kaiwa ya zuwa ga rashin adalci da rashin karɓar riwaya shine abin da yake kaiwa ya zuwa abin da yake magana wadda take watsatsar magana mai cutarwa da kuma yawan dariya wa ma qabaha min al-fi'l alladhi yalhu bihi da kuma abinda mummunan aikin da yake ake yi da zai yi lahau da shi duka kamar kaga malaman hadisi da dama sun sun yi ta'an akan me masu wasan dara shatranj nard nard shir sun yi ta'an akan su duk da yake kaga abu ne akwai sabani waɗansu suna ganin haram ne waɗansu suna ganin makruh ne to amma masu yin eh dara ta gwanan ke dara kwado kwado a'a ba karda ba da wanda ake da kwallon goro ba ita ce dara ai eh, ita ce dara kwado wannan ai na wasan yara ne eh shine wannan kwado ko ai wannan ba a guje ake yi ba ko wanda za a zana gida eh wanda a wani katina abokan muna majalar gidan malam tso bago ne wannan ashe bago eh wanda bai zana bago ba eh a shataran shi ne chess chess wannan da sarki da wani ne da wani ne din nan shine shatranci nard kuma shine shine dara din to ka gani daga ciki yace kamar a kanatil lihya kamar aske gashi ya rikin eh aske gemu eh afwan aske gemu wa khidabuha bisawad da mutum ya mayar da gemunsa ya masa baki kenan kamar shi ya ce ba haram ba eh shi yana ganin ba eh yana cewa ba haram bane amma amma min khawari mil muru'a ai dama ai mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa aske gemu ba haramun bane a sabanin sunna ne imam ahmad shi ya tafi a zahirin hadith tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi ya ce ifa'ul lihya saboda ka aske ta zai zama to haram wakaza al-bawl qa'iman fitsari a tsaye yani fi tariq a hanya amma wa bi haythu yarahu an-nas da kuma inda mutane za su ganshi wa fil ma'ir rakid ko je a bakin ruwa wanda yake ba mai tafiya ba wa kashfil awra idha khala da kuma ya yi al'aurarsa in ya in ya ta in ya zo in ya je tsugunu ban daki wa tahaddusu bi masawi'in nas da yin zance akan miyagun aibobin mutane wa amma ma laysa bi shartin ka adami al-ifdal bil ma'i wa at-ta'am wal musa'adati bin nafsi wal jah wa kadha al-akl fi at-tariq wa kashf ar-ra's bayna an-nas wal mashi hafiyan na'am manne fa tahaddusu bi masawi'in nas ba wannan ziba ne kwarai to almuhim dai wannan ya ce wa ma ahsan qawlan zanjani fi sharh alwajiz almuru'a yurja'u fi ma'ar yurja'u fi ma'rifatiha ila al-urf ana komawa zuwa ga al'ada wajen sanin menene almuru'a fala ta ta'allaqu bi mujarrad ash-shar' ba kawai mujarradin shari'a ake dubi da nan ba wa anta ta'lamu anna al-umur anna al-umur al-urfiyya qallama tudbat da wuya ka iyakance su abinda ake mai da shi zuwa ga al'ada shi sa kaga kamar wajen har yanzu matsalar da koyaushe nake ta kai komo akan ta fatawa akan kwanakin da mutum zai zauna yana kasar ai kwanakin da mutum zai zauna a waje wanda za su halatta masa yin kasar saboda abu ne wanda yake babu tahdid na shari'a to an mai da shi zuwa ga al'urf asalin maganganun malamai sun gina shi ne akan urf abinda a bisa al'ada za a ɗauke shi wannan ikama ne wannan halin tafiya ne to abubuwan ku da suke wannan da wannan hali kallama tubba da wuya ka samu wata ka'ida za ta haɗa kuwa shi yasa kaga zamani yayi yawa tun daga lokacin sahabbai bal hiya tahtalifu bi ikhtilafi al-ashkhas wal buldan suna sabawa da sabawa mutane da garuruwa fa kam min baladin jarat adatu ahlihi bi mubasharati umurin law basharaha ghayruhum la udda kharman lil muru'a gari nawa ne zaka samu al'adar mutanen su sun saba da yin wani aiki wanda wannan aikin a wajen waɗansu inda za a yi a wajen waɗansu za a ɗauke shi wannan ke ta wato a rashin zubar da mutunci ne kananan kaya da za ka nan yawanci in aka ga mutum ya sa to
ka ji kana so ka kawo maka eh kamar kamar a ga mutum ya je kamar yanzu a ga mutum a ga liman ya zo ya hau bari da kod da lekta eh a banda kitso kitso wannan ai eh to ahsan gaskiya ne kitso kitso mu za a ɗauka wannan haramun ne saboda ya kama da mata amma a wajen fulani su wannan al'adarsu ne al'adarsu ne to amma dai yanzu kamar dai abin da yake na al'ada pure yanzu shine kamar mutum ya sanya suit da lattai ya hau kan mimbari ya kudu ba kai ko tagiya babu liman ranar juma'a kaga america da london da irin su norway da sauransu babu wanda zai damu da wannan amma yanzu anan in aka zo aka yi a waɗansu ana cewa assalamu alaikum ta sake sallar juma'a zai sake sallar za su waɗansu ba za su yi sallar ba ba za su yi sallar ba awa a tsaye ta yi to subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am kuma ya fassara abdabt da cewa kada ya zamanto mugaffal ai kathiral gafla mai yawan wato rafkanwa algafla anan shine wato rashin yaqaza ya zamanto ba shi da fadaka ta yanda abinda ba daidai ba ma zai dauka daidai ba zai san shi ba na'am kuma ya kiyaye abinda yake ruwaitowa in yumli ko kuma in yumil in ka ce yumil a da naql kenan amla yumli a to sai kai naql ka ce in yumil saboda zarurar shi'iriya ay yarwihi min hifdhihi idan yayi imla'i shine riwayatun a riwaya min al-hifdhi
ay yarwihi
الضبط في اللغة شيني ضبط الشيء من باب ضرب أي حفظه حفظا بليغا كبركة ضبطت الكلام نعم واصطلاحا ما أشار شيني وندي شيني وندي إشارة يكاوشي بالأمثلة أما الضبط كما يندى سكي تعريف السابق shine sifatun tahmilur rawi ala hifdhi marwihi a in rawa bil hifdh wa ma'rifatihi bima tuhilu al ma'ani in rawa bil ma'na kamar da yanda Sheikh Abdulaziz ya ta'rifin sa a cikin dawabit al jarh wa ta'did na ganin ai akwai dawabit din anan a cikin shamila suna da shi za mu ga daga baya ma ɗauko tarifin dabt daga cikin dawabit na'am wato idan ya riwayar marwihi abinda ya ruwaito min hifzihi daga haddasa da ya tabbatar da shi ta fuskar da yake zai iya halarto shi وهذا هو المسمى عندهم بضبط الصدر wannan shine ake kiransa dabtus sadr kamar yadda ya gabata kamar yadda muka lokacin mabhatus sahih mun ce ad-dabtu dabtan ko dabtu sadrin wa dabtu kitab to dabtu sadr shine sifatun tuhmil ar-rawi ala hifdhi marwihi wa istihdarihi inda adaihi bihaythu yu'addihi kama hasami'ahu na'am
da kuma littafi da yake kiyaye shi in yi riwaya daga gare shi ai in yi riwaya daga littafin kamar yadda yake a waɗannan lokutan da yanzu ba a zancen ba a haifin sai dai littafi da littafi yanzu ba zancen wannan haddar irin ta da saboda wannan malakar ta kurci kuma ɗaya daga cikin abin da ya sa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a farko ya hana rubuta hadisai don saboda wannan kudurar da larabawa suke da shi na hadda kada ta tafi balarabe fa za a zauna a soko ukam a yi waka a rera baiti dubu na waka marra daya za a yi amma mutum ya haddace wanda suka ji sun haddace ba a rubuce suke ba da ji baiti dubu za a kiyaye za a sarrado za a zubo su amma an ɗauka daga mutum a wannan kasuwar su ku ukaz ba ukaz na'am
بأن يسونه لديه
mene? a suko okar a cikin mina take a cikin mina ne take ai amma har yanzu akwai mahallin da ake cewa share suko okar da almajaz da almajanna dukkan su kasuwanni ne a cikin a cikin mina na'am a babu kasuwannin yanzu ai dai haimomi ne kawai ko ina eh nan ce ake musabakar waka na'am bi an yasunahu ladayhi منذ سمع فيه ma'anar hifdhu kitab shine bi an yasunahu ladayhi ya kiyaye littafin a wajensa منذ سمع فيه tunda yaji littafin tunda yaji wato marwiyinsa a cikin littafin kuma ya yi tashihinsa har ya sai a wato har ya yi riwaya daga gare shi saboda kun ga akwai asiyana akwai akwai wato at-tahammul bil kitab shine al-kitaba in kai kitaba sannan kai tashih ya ake tashih shine muqabala in ka samu littafin malamin naka ko kuma littafin da aka yi muqabalarsa da littafin malaminka sai kai muƙabalar naka rubutun da wannan da wannan shine tasai to bayan kayi kuma ya zama to ka kiyaye shi shine darasu eh shine darasu naka da mata akwai wanda ce naka da mata to idan malamin da yake darasu ba hafizi bane eh to zai zo na karanta alqur'ani eh kuma kuna duba Allah eh in ya karanta yadda ba kai haka karanta ba eh to sai ce ai nan kai kurkure sai ka gyara to ni da wai ita in yi tambaye kana ka da madda eh ina da akwai eh shi ne irin wannan muqabala da asalin malami ko da asali da ake muqabalar sa a asalin malami na'am
وهذا هو المسمى عندهم بضبط الكتاب to wannan shine wanda abin ake ambatan su a wajen su a wajen malaman hadisi da babtul kitab na'am qala ba'dhu wadansu wanda wanda daga cikin malamai yace wa min shartihi daga cikin sharadin babtul kitab alla yu'irahu li ahadi kai ya bada aransa ga wani fa in arahu in ya bayar da aransa la yajuzu lahu an yamiyahu ba'dahu to bai halatta gare shi yayi riwayar littafin ba bayan aran saboda yiwuwar cewar wanda ya ara ya canza yu'irhu wa yubaddil ya kuma musanya malam yu'irhu li ummiyin matsawar dai ba ummi ya ba mu aro ba in ummi ne bai rubutu bai karatu ba shikenan ba komai sai ya ruwaito da gare shi na'am bai wata kila rubutun ne bai iya ba ma ya iya karatu kuma zai iya bayar zai iya bayarwa aro ga wanda yake bai iya rubutu bai iya karatu bai ce dan ya tabarruki da shi a gidansa matsawar kuma ya zamanto wato kwafi-kwafi na marwi nasa bai zamanto yana da yawa ba nusohi ba su yawa ba nusohi suka yi yawa kaga in ya canza za a gani amma a wannan zamanin ba a faɗan wannan ba a faɗan domin ba za a buƙatar a faɗi wannan kadin dabakat kadiman saboda tafai an riga an tsare su tun da sauraka yanzu duk wannan sharaɗai ba za su zo ba a lokacin da ne da muwatsa kowa da irin yadda ya ji ta daga malik saboda haka muwatsarsa ba lalle ya zama watakila ita ce kaɗai sama'insa da sai wanda suka ji tare da shi saboda haka a duk duniya watakila bai fa a samu kwafi ɗaya ko biyu ba amma yanzu ka ga sunan muwatsa ga sunan da yawa saboda littafin da aka buga din an tattara wa'annan nusa din ne daga shi aka fitar da wadda take ita ce nuska mu'tamada na'am intaha karshen bayanin wannan malamin kenan
wa yushratu ma'a zalika an yakuna aliman kuma ana shaɗantawa tare da waɗannan sharuɗa a wajen bab an ya kuna aliman ya zamanto masani da abin da yake yuskitu yake saraifarwa wato yake ayyuhilul ma'ana wa yuhilul ma'ana ya canza ma'ana wato ya mayar da ita ba karbabba ba in ya zama to ya ruwaito hadisin bil ma'ana ta fuskar ma'ana wannan ya gina ne akan jawazinsa akan halacci wa huwa sahih wannan shine abin da yake ingantacce kamar yadda zai zo da sharuɗansa saboda akwai mataba guda biyu akwai wanda suka ce bi halatta a riwayar hadisi bil ma'ana ba inda ka ji hadisi haka za ka ruwaito shi bai halatta ka canza ko da annabiyu da an rasul ba bai halatta ba wannan shi ne matabar irin su ibn sirin muhammad ibn sirin eh, muhammad ibn sirin da malaman basra waɗansu kuma shi ne jumhur ɗin malamai suka ce ya halatta kuma shi ne sahihi saboda a yadda hadisai suka zo aka yi musu riwaya bil ma'ana na'am
ثم بين ما يعرف به كونه بابطا لقوله to sannan ya bayyana ta yaya za a gane rawi yana da dabt yana da hadda ta yaya za a iya ganewa na'am da faɗinsa kuma shi ita haddar rawi shi rawi ana ana shi haddarsa ana saninta bi an tu'tabara riwayatuhu ta hanyar ayi itibari wato a duba riwayoyinsa a kwatanta su bi riwayati thiqat da riwayoyin amintattun masu riwaya wanda aka san su da hadda da kyakkyawan kiyaye abin da suka sani fa'in wujidat muwafiƙatan in aka samu riwayar ta yi daidai ta yi muwafaƙa ko da ta fuskar ma'ana ne ko kuma galibi ai mafi rinjayen lokuta ko kuma a mafi wato galibin a mafi galibinta mafi yawanta wusif ta yi muwafaka da riwayar man bihi wusif wanda aka wato aka sifanta shi bidabti bihi din yana koma ga adabti wal itqan wanda aka san shi bidabti da hadda wal itqan da kyautata kiyaye riwaya to idan ya zamanto ta yi ta yi muwafaka ko da min haithul ma'ana ko kuma galibin abin da take cikinta ya yi muwafaka da abin da waɗanda aka san su da bab suka ruwaito to sai an san cewa yana da bab shi ba ya zamanto ya saba masa nadiran kaɗan kwarai da gaske to a lokacin nan an san cewa babibi ne makiyayi ne ya haddace to don haka sabawarsa gare su ga wanda aka san su da babduwal itkan wanda take nadira wadda take wato kaɗan falata buruhu ba za ta cuce shi ba sabanin da a ce sabanin da a ce ta yawaita laukathurat nadur a an yako a nan ba za bai kamata ya zamanto akwai wa nadurat ba ya zamanto kuma muwafakar ta zamanto kaɗan wato in ya zamanto cewar muwafakar kaɗan ce to a nan wajen ya tallo babtuhu haddasa sai ta zama ta yi ikhtilali ta samu tangarda fi hadithihi ba za a yi kafa hujja da shi ba a wajen hadisinsa saboda rashin babt sai rai to da waye zai riwayar yanzu za ka haddace hadisai kamar yadda za ka haddace ƙur'ani a wani haka to malam ka ƙarƙar masu gangancin na kawai sai da sai na rasu lafi kana wato an yi maganin sun aka ɗauki matabar ibn sirin ko na'am wani kalar musannif mukarasa kuma al'imamu suyuti ya ruwaito ya nakalto daga alhafiz al-mizzi hafiz abul hajjaj yusuf yusuf abul hajjaj al-mizzi shi yana daga cikin yana daga cikin aqranun shaykh al-islam ibn taymiya ya mutu shekara ta 700 da nawa ne da arba'in da biyu ko mai tahdibul kamal malamin karin ne kuma malami malamin ibn taimiyya ne shi takassusunsa ilmin hadith ya rubuta tahdibul kamal wanda kusan shine kowa ya aka dukufa akan hidima gare shi daga wanda suka yi masa khulasa sai wanda suka yi masa zail sai wanda suka yi masa tahdhib wanda yake dai shine umda a wajen ilmin rijal na rijal kutubus sita a wajen jarhuwar ta'dil ta kuma ya rubuta tufatul ashraf lima'rifatul atraf wanda dukkan asani din kutubus sita ya tattara su a cikin wannan ya jera su ala sifatul atraf da isnadi saboda in ka neman hadisi sai dai ka je sai ka san sahabin in ka san sahabin kuma sai ka san tabi'in idan sahabin mai yawan riwaya ne kamar irin su Aisha da irin su Anas kuma su riwaya daga wajen su suma suna da yawa sai ka san tabi'ut tabi'in yanzu kamar kana san hadisin da Urwa ya ruwaito daga Aisha saboda Urwa yana da almajirai da yawa da hadisai da yawa saboda kafin ka samu hadisin inda ba za ka bi musnadin urwa an aisha ga baki ɗaya ba to dole sai ka san wane ne ruwaito daga urwa don haka ya rattaba su hadisan aisha daban to hadisan aisha kuma sai ya rattaba su akan masu riwaya daga aisha ya fara da na farko harful alif har ya kai alkunya in suna da yawa masu riwaya daga aisha kamar irin su urwa kamar su amra to su ma sai ya raba su akan masu riwaya daga urwa sai ya kawo su wato sai ka ce kwamfuta kuma duk da kayi a ce rubuta littafin nan na na ya ce annal wahama cewa wahami alwaham shine mutum ya dauka abu daidai ne bayan ba daidai bane bisa kuskure taratan ya kunu filhif wani lokaci yakan kasancewa a cikin hadda wani lokaci yakan kasancewa a cikin magana alhaifin shine ya haddace kuskura wani lokaci kuma in ya zo faɗa ne sai ya waham ba shi da ya kada ya ɗan zautu ko wani hankalinsa ya tafi wani waje sai ya faɗo wani abu wanda yake ba haka ba wani lokaci kuma a cikin rubutu yana cikin rubutu amma yana kamo tasha sai ya rubuta wani abu daban wa matsala lihada ya buga misali ga wannan shine alwaham din da yake afkuwa wajen rubutu da riwayar imam muslim da hadisin la tasubbu ashabi daga yahaya ibn yahaya da abubakar da abi kurai muhammad ibn al'ala ثلاثتهم عن أبي معاوية سوسو أكن دقى أبي معاوية دقى الأعمش دقى أبي صالح دقى أبي هريرة إمام المزية وهم yayi wahami ai muslim yayi wahami yayi kuskure akan yayi musu kuskure su malaman nasa a cikin wannan riwaya sun ruwaito wannan hadisin ne daga Abu Muawiya daga Al-Amash daga Abi Salih daga Abi Sa'id haka nan malamai suka ruwaito wannan hadisin daga wajensu waddalilu ala anna zalika wahmun dalili akan cewa wannan wahami ne kuskure ne da ya afka cikinsa yayin da yake rubuta hadisin ba wai a cikin haddasa ba ka gani ba har sun gano cewa ba wai ya haddace kuskure ba ne yana rubutun ne ya wahami domin a farko ya ambaci hadisan abi muawiya sannan ya biyar da shi da hadisin jarir ya ambaci matanin da sauran isnadin sannan ya kawo na uku hadis da hadisin wakiya sannan ya kawo shi ya kawo na hudu da hadisin shu'ba bai ambaci matanin ba amma bai wala sauran wala sauran isnadin daga gare su bal sai yace da anil amash da isnadin jarir da da abi muawiya da kwatankwacin hadisan su da ba don da a ce a isnadin jarir da isnadin abi mu'awiya da ba don a ce isnadi ɗaya ba ne da ba zai hada su ba a cikin yin hawala a gare su ka fahimci wannan to wannan yana bukatar mu koma mu ga yadda asani din suke a cikin sahih muslim kafin mu bayyana wannan wajihin to amma dai wannan dai istifrad ne yayi shi yasa shi sauran masu sharhi ba su kawo duk wannan ba amma a cikin tadribin rawi na ga cikin tadribin rawi imamu suyuti ya kawo shi yasa shi ma mai shari hadin ya kawo shi anan amma dama dai hadisin wannan hadisin la tasubbu ashabi sananne ne cewa hadisin Abu Sa'id al-Khudri ne na'am a lokaci ma yayi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik